rikicin na gabashin jamhuriyar congo yana ƙara muni ne bayan da ƙungiyar 'yan tawayen m23 ta kwace goma wani gari mai muhimmanci a lardin kibu ta arewa da ke kudancin dr congo a ƙarshen wannan mako shugabanni goma sha hudu da ƙungiyar ƙasashen raya gabashin afirka da ƙungiyar raya kasashen kudancin afirka sun gana a dar es salaam domin warware wannan rikicin da ya ƙi cinyewa sama da shekaru ishirin. shugaban kasar kenya william ruto shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta gabas da ke halartar taron kolin ya kira ga samar da maslaha ta dindindin our presence here underscores our consensus that the time for action is now haduwar mu anan na tabbatar da duk mun amince cewa lokacin ɗaukar mataki shine yanzu rayuwar miliyoyin mutane sun ta'allaka ne akan ƙoƙarinmu na karar wannan gagarumin ƙalubale da hikima da fahimta da tausayawa miliyoyin mutane da rayuwarsu da makomarsu suka fada cikin rashin tabbas. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, adadin mutane da aka kashe a cikin hare-hare 'yan tawayin M23 tun lokacin da ta kwace garin Goma ya kai mutane dubu uku. Shugabar Tanzania samia Suluhu Hassan ta kira ga tattaunawa da za ta hada da dukkan bangarori kane ta ce tashin hankalin na yanzu yana shafan harkokin cinikayya da zaman lafiyar yankin as regional leaders history will judge us harshly if we remain still and a matsayinmu na shugabanni za mu bar tarihi mara daɗi idan muka ci gaba da zuba ido lamarin na ƙararin rincaɓewa haka zalika idan an bi tsarin amfani da maslahan afirka domin shawo kan matsalolin afirka Kasashenmu na da alhaki na bai ɗaya mu tabbatar da magance wannan matsalolin wanda ke tsananin mummunan tasiri akan fararen hula da ba su san hawa ba su san sauka ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata 'yan farsin ɗari ne aka musu fyaɗe, kada aka ƙona su da ransu yayin karya wani gidan yari a goma wanda M23 ke rike da ikon shi a yanzu. taron kolin kasashen kungiyoyin yankuna biyun ya nemi a fara tattaunawa kai tsaye da dukkan hukumomin kasa da waɗanda ba na ƙasa ba ciki har da ƙungiyar 'yan tawayen m23 wanda gwamnatin dr congo ta ki yarda ta shiga tattaunawa da ita a bara dr nkere intanda shehu malami ne a tsangayar nazarin siyasa a jami'ar kinshasa What is at stake now is the fact that uh, the DRC Uh, comes to the Abin da ke nan uh, yanzu shine uh, DR Congo za ta hau kan teburin tattaunawa da rauni sosai inda kungiyar 'yan tawaye M23 mai samun goyon bayan Rwanda ta mamaye wasu yankunanta. Kuma ina jin cewa za su iya magana da waɗannan ɓangarorin biyu kuma idan sun yi haka zai kasance batun raba madafun iko. Uh, it will be about uh, power sharing. Rikicin na yanzu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya saka kasashe makwabta ciki har da Burundi har zuwa kasar Afirka ta kudu. Yanzu da ake kira ga kasashen waje su shiga tsakani, fatar samun zaman lafiya ta ta'allaka ne a kan ƙungiyoyin raye kasashen yankunan biyu da kuma yarjejeniyar zaman lafiya ta Luwanda Kenya da ta gaza taɓuka wani abin kirki kusan shekaru biyu.